ya sarki ga waziri kuma gauro jirbiya ta kunki daidai yar babanta yarinya kyakkyawa Allah ya sake samu saurayi yar kare hanya kamata ya ga da ta ina zuwa ina san ga da Allah kun gane rance daɗi abin da ya sa na tare ki saboda na san dai ina jin ba aure gare ki ba to a daidaita ni na ga cinye ne saboda kin shiga makwakwafen kwatakwalen su cikin dirbin ramin ta shi yasa na tare ki nan a yi magana ko ba ka bane saboda ita rayuwa ran kai dade a'a yaro ci gaba ci gaba ci gaba to kauna ce tsakani na da ke eh shi yasa bala <laughs> tallahi yaro halan kai ba ko ne ko eh a ban dai dade da dawa ba ka san na je ci ranar likuru to to eh wajen dan sarkin eh, baka ne kai ke eh na koma ta da maciji ai ka sosai ko na koma ta da maciji yanzu ai da sai da magunguna na gargajiya kai dan ko ina hannun dan baka sarkin bakan likuru ko wasa da gidan zu kake yi wa ka san gidan zu ai ko na san gidan zu cibiyar namun jeri eh, na sani to ko wasa da gidan zu kake ka san sarkin garin nan na san sarkin garin nan to to to to to Allah ya kara mana girma ko ta aran ma shehu Idris kenan babban mutum sarkin sarakunan zamani sarkin sarakunan ka san wazirin garin nan eh na san shi ka san shi eh ka san waziri eh na san shi ko baka baka ji kusaban ba san waziri Allah ya ce ba shagala ka wallahi ban ganka ah, wallahi ban gane ka wallahi ba eh, sanya nake ka ko a zama da manyan sarakuna eh. kuna zama yara kuna zama mai eh. sai ku zama ramu musa ku zama kosa to wahainiya wahainiya saboda yake rikida ya faɗa uku tun kana karami kai sai karan je ma haida kaman barfe su da wahainiya Allah ne ya baka Allah ne ya baka <laughs> to abin da nake so da kai san yari nan kake yi ko eh auren da ban yi in ta yi <laughs> na ja da tunda kuje da su eh wallahi santa nake to yanzu haka a kasuwa take to eh a kasuwa take posel ce mai martaba ne yake duk wanda zai ke son yariyan nan an dauke masa nauyin komi inda ke shi batun eh, Baka da tabo ko? An yi dabar taba ganin taban a jikina ba. Yaro kuma ga fuska ka da kwale. A wannan kuma an na sa aka tsaga. To to ba tabo bane. A ba tabo bane. Ko ga dan baya ne kai saboda rashin yare. <laughs> Yaro wannan tafi karfin ka. Kuma sa'a ne kawai ka ci. Eh ba dogare. ga sai na sa an baka kashi an rabar mu ka wazirin gari na babban goro ko eh, hagogin karfe haka muke amma ko shekar ma ana muku daraja da girma <coughs> yaro kenan yawwa na kai da kai yaro da Allah in so kace ka ya kashi to <coughs> Allah ya kada mana sana Allah ijaza zamanin sarki da tashik. Eh. Malam Shehu Idris. Eh, gaje ke nan zau. Eh, gaje ke nan. Allah ƙara mai nasara. Kuma Allah ya ƙara na madasan martaba. Allah ya ƙara na madasan girma. Wannan gwamnoni. Eh, wannan gwamnoni. Idan mun koma Naija, kyakkyawan gwamna kuma bayi da Naija. Tunda Allah ya halarci Najeriya ba, taɓa yi kyakkyawan gwamna irin da Naija ba. Da ta Ali Babangida, da ta Ma'aza Aliyu Babangida. tun da Allah ya halitta Najeriya ka je ka duba fasta ya fi kowa haske ka da ai ne tafiya su ɗaya da wancan na ke da ke eh! a daga sa'i da takin gari ha yo ne ba ina zan yin wannan cin ajin gari hindi na koshi ayo da ma a ta shi kala ma da sala ta kai da ni ta ka ki lafiya ta ka ki lafiya ni ke ganin nake ban da tabo kaga wannan ba fa da ni ba ya fa gama da ni ba ni ni da ma da yi uku ce kuma ya zuge ni ba ban